Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Asabar a Poland cewa tsaro da kasashen yamma ke baiwa Ukraine akan mamayar da Rasha ta kai mata yana da muhimmanci ga demokradiyya da kuma al'ummomi da za su zo nan gaba. Jarabtar wannan lokaci jarabta ce ta dindindin biden yana faɗa a wani jawabi da ya yi a fadar royal castle wani gini mai muhimmanci a warsaw da aka lalata a yakin duniya na biyu aka kuma sake gina shi da buraguzan shi daga shekarun 1970 zuwa 1980 biden ya ce yaƙi da rasha ke yi a ukraine misalin ɗaya ne daga cikin tsofaffin ɗabi'un ɗan adam na yin amfani da ƙarfi da rashin gaskiya don biyan buƙatun kai na nuna iko da kuma mallaka kimanin mutane dubu uku ciki har da 'yan gudun hijiran ukraine ne suka taru a wajen ginin domin su kalli jawabin na biden an kashe sojojin niger guda shida a wani hari da aka kai a kudu maso yammacin kasar da ke kusa da iyakar burkina faso a cewar sanarwar ma'aikatan tsaro a jiya asabar halin da aka kai a ranar alhamis shine na biyu a cikin kwanaki goma lamarin da ya tabbatar da dawowar tashin hankali a yankin makonni bayan samun kwanciyar hankali wata kungiyar 'yan ta'adda dauke da bindigogi ta kai harin kwantan bauna akan wata tawagar rakiyar sojojin kasar a ƙauyen kwalman a cewar sanarwar ma'aikatar tsaron tana ba da cikakken bayanin harin na ranar alhamis to sai kuma a najeriya inda jam'iyya mai mulki ta apc take gudanar da taronta a ƙarshe dai tsohon gwamnan nasarawa abdullahi adamu da akasari 'yan takara a babban taron jam'iyyar apc sun samu nasara ta hanyar daidaitawa ba tare da ƙada kuri'a ko ɗaya ba an samu wasu 'yan takara 'yan kalilan na shiyar su da suka ce suna bukatar a gudanar da zaben amma su ɗin ma yawancin gwamnonin sun rarrashe su suka janye ba dai Nasiru Adamu El Hikaya da karin bayani. Ɗaya bayan ɗaya masu takara suka rika janyewa don maraba gajerin sunayen da gwamnoni suka amince da su. Da a ciki akwai wanda aka yi amanna dan takarar shugaba Buhari ne wato sabon shugaban jam'iyyar Sanata Abdullahi Adamu. Gabanin tabbatar masa nasarar Sanata Adamu ya ce ai baya shakkar a shata dagar zaɓe. Tun da Allah ya halicce ni halin wani abu siyasa da shi na faɗi Abin da ke shakka ka shine abin da zaɓen zai haifa wa jam'iyyar ta sanin irin abubuwa suke damu jam'iyyar a yanzu. Eh, Na ta sharhi a taron cewa in ka ɗebe Abdullahi Adamu sauran shugabannin gwamnoni ne suka bada sunansu da kaucewa jerin sunayen da shugaba Buhari ya amince da su tun farko. Hakan bijirewa shugaba Buhari ne ko kuwa a'a shugaban ya fice daga dandalin taron ba tare da shaida yadda ake ta janyewa ba. Gwamnoni ne suka ɗora jama'a su a karagar jam'iyyar da ke nuna alamar haka za su sake yi a tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa. Shin APC ta bar baya da kura ko ko an yi yayyafa wa korar ruwa nasiru Adamu Elikaya murar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida nasiru adamu Elikaya. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a asibar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wa tsakanin 'yan tawayen huti na ƙasar yaman da kuma ƙawancin da saudiya ke jagoranta yana mai kira ga dukkan ɓangarorin da suka yi zuciya nisa akan rikicin na shekaru bakwai kakakin majalisar ɗinkin duniya stefan dujarik ya bayyana a cikin wata sanarwa a jiya asabar cewa babban sakataren ya yi allah wadai daga kausar murya akan yadda ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yamal sanarwar da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce harin da aka kai a birnin sana'a ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula takwas a ƙarshe habasha ta ayyana yarjejeniya bisa sharaɗi kanin 'yan tawaye masu adawa a tigire sun amince da tsagaita wuta idan aka cimma sharuɗan to ko shin hakan na nufin ana gab da cimma zaman lafiya akwai matsin lambar diflomasiyya domin kawo ƙarshen wannan yaƙi tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan tawaye masu alaƙa da ƙungiyar tplf ta tigiri da ya ɓarke tun cikin watan nuwamban shekarar 2020 labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki ne kasuwa To masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci Assalamu alaikum. Barka mu da sake saduwa a wani sabon shirin na kasuwa a kai maki dole. To a shirin na wannan mako muna jihar Niger kuma muna wata kasuwa da ake kira kasuwar kawo a karamar hukumar Kwantagora inda kuma muna wani sashi da ake sai da baburan hawa a kai tsaye muna tare da shugaban kungiyar masu sai da waɗannan babura ranka daɗe da farko suna sunana mustapha bala kawo ciya mana masu sai da mashin a kasuwan kawo. To Malam Mustapha ga dai babura iya idon ka ana gani a nan. Eh, Wanda iri ne ake sayarwa sababbi ne ko ko saka hannu. A sakan ne muke sayarwa. Eh, sakan muke sayarwa ba mu sai da sababbi ne. Eh. To yanzu yaya ka'ida sai da babura suke a wannan wuri dan na ga abun ga yanan sakan din ma kashi-kashi ne akwai sababbi sababbi akwai na tsakiya akwai kuma tsofaffi yaya ka'ida abubuwan suke a nan. To ka'ida yadda abun yake dai sashen masu dan karfi daban sashen kuma marasa karfi daban abin da muke yi kenan in ka zo da mashin mai dan karfi za mu ce ka sa gaba wanda kuma bai da karfi za mu dawo da shi baya saboda lokacin da duk mai sayan ya zo eh, in mun ka bace ya kudin shi sai mu ce ya je gaba wanda kuma kudin shi bai kai irin wannan ba sai ya dawo baya ya duba haka muke yi ya farashin su yake yanzu yanzu ga wani nan eh, kamar wannan misali nawa za a iya sai da shi a nan eh, to wannan ana iya sai da shi kamar hamsin sittin da dan wani abu hakan ga duk da ana cikin wani yanayi na lokaci eh, abun ya dan kara farashi ga sababbi to shine kuma sakan din shi kuma yana dan hawa sama kadan kamar eh. wancan gashi kamar dan mai dan karfi karfi ne sabo sabo ne haka kamar nawa zai kai eh wannan ana sai da ita kamar 150 haka zuwa da 60 eh daidai karfin mashin daidai kudin daidai karfin mashin daidai kudin shi eh. farashin su ya kara tashi ne koko ya sauka ne ya farashi ya dan kara tashi bisa duk da yana ana cikin wani yanayi na hali amma kuma farashin ya dan ƙara hawa sama kaɗan. Eh. yasa ya dan tashi? Eh to saboda yanayin amfanin muna amfani da masu sai da kayan gona ne. Duk lokacin da kayan gona ke dan zabura kuma lokacin su kuma dan kayan ke dan kara kuɗi. Ita eh. wannan kasuwa ta kawo ina mamakin wannan babura haka dan ya ido na nan mashin za a ce ya dubu a nan. Eh. A ina kuke samun wannan babura haka saka? To abun da ya shafi garuruwa daban-daban. Wasu suna iya kawowa daga Yawuri, Salka, Mashegu, Mariga, duka kasun ne dai duka irin na karkara aka hada haka ana kawa daga mina da sauran a ba a zuwa daga mina na eh amma ya kuke ku tantance gaskiyar mashin dan misa irin wannan za ka ga sau da yawa ana samun irin waɗanda ba gaskiya a ciki eh abinda muke tantancewa idan ka sai da mashin dinka muna da dillalle waɗanda ke ciki sai mun zo mu ka ba mu takarda mu duba injin lamba chassis sannan kuma idan muka gari ɗinka sai mun tambaye ka ko na rabiu ne sai mun tambaye ka kai ka sai shi eh to ka karanta ga sunan da kenan sunan ya zo daidai to mun san naka ne sannan kuma mun ka duba ba a girman shine za mu tambaye ka cewa to ina ka samu mashi din ga shine abin da muke amma kun taba samun matsala baburan sata a nan eh mukan samu wani lokaci kuma mu kira jami'an tsaro mu ce musu to gaskiya ba mu yadda da wannan mutumin ba mu ba su can Eh. wato ana samu kuma a kama eh muna samu wani lokaci gaskiya amma ana kawo muku cigiya idan mutum an sace mace eh ana kawo mana cigiya ana kawo mana cigiya idan ka kawo cigiya muna da wani littafi da muke rubuta injin lamba da chassis da kuma lamban wayanka da sunanka domin idan Allah ya sa aka kawo mana wanda ba takarda su muka ɗauko wannan littafin bisa ga mutumin da bai kawo ba bai sani ba sai mu dinga dubawa mu dinga dubawa idan mun ga lalle wannan mashin da ake mana cigiya ka kawo ba takarda to muna hanzarta mu kira mutumin nan mu ce to ga wani mashin mun duba mun samu eh. mene ne babban kalubalen ku musamman ganin kwanakin baya ita gwamnatin ne jama ta hana sai da babura wannan bai shafe ku ba a nan yankin a'a wannan bai shafe mu ba domin muna sai da sakon ne tsofaffi muke sayarwa a gaskiya bai shahe mu ba kuma idan muka kawo ka kama shi ɗinka mai sabo ne mukan hana ka aje domin mu tsoho muke saiwa ba mu sai da sabo kuma idan ka zo sayan mashin mukan tantance mu dubiyo daga ina ka fito kai waye sannan mu sayan maka da kayan mu amma ba kowane mutum ne a'a ya zo bako daga wani wuri ba mu sayan mai da mashin ba a'a sai mun san kai mutumin mu ne dan karkara ne dan uwan mu eh to yanzu kaman kai akwai mutane da yawa karkashin ka nan eh a sosai akwai mutum da dillallai na ganin sun fi hamsin waɗanda ke muke tare da su a nan wurin kuma kowa na samu abinci ana harka kowa na samu a gwargwado akwai wanda zai zo bai da ko sisi kuma ya tashi za ga ya ce fa ne ya dan rika wani abubuwa wani in ya zo nan lokacin ne zai dan samu abin da zai ci sannan kuma ya rika ya kai ma iyalin shi Kuna eh. ga kamar ma'aikatan karamar hukuma kamar kuna biyan haraji? Eh a sosai mukan ba da rabano. Eh akwai rabanon da muke biya. eh to mun gode kwarai ciyama ah, a gefe guda kuma mun samu wani mai sayarwa kai kana sayar da mashin ne to me sunan ka abdurrashid suleiman eh abdurrashid suleiman ka kawo mashin ne eh na kawo mashin na mashin ɗinka yake ana ga na wane ga can da wannan da wancan wannan guda biyu din nan eh, to amma duk ba su da lamba ina lambobin su to ai mahusarwa muna cire lamba ba za mu yi amfani da lamba ba saboda sayarwa muke yi shi yasa ne kamar wancan gudan naka kamar nawa zaka sayar da shi kamar wannan za mu sayar da shi kamar 130 wancan kuma na gaba za mu sayar da shi kamar 170 haka kai ka saro ne ko eh, ni na saro na saro ne da mun so sai muka je muka dan gyara muka kawo za mu dan samu ma wani abu kuma ku dan azari ba eh mu dan azari ba namu ana hita ko ko eh wani lokaci ana hita wani lokaci kuma ka san rayuwa duk da ta kasance za a dan samu jarabawa wata rana a sa zuma wata rana kuma a sha madaci yanayin rayuwa ne amma ya kuke wurin sowa ku saro ku zo ku saida ya kuke ku tantance gaskiya mai gaskiya duk yadda muke yi saboda idan mutum ya kawo in nashi ne aka je wurin agreement za a bincike shi mashi dinan naka ne eh ina sunanka ya waɗi sunan shi wani gari gari kaza to waye shaidanka in ba shaida tun nan za a fara manyan mu za su fara bincikan shi ta ya aka ya samu da mashi din sai an kira wani daga gida ko wani babban hukuma haka ya zo idan ba haka nan ba kuma za a faka mashi ɗin gehe sai a haɗa shi da hukuma sai an gama bincike an an yi bincike mashin nashi ne sai a bashi mashin ɗin shi in kuma ba mashin nashi bane sai a wamma hukuma abun ganta to amma kuna ciniki kamar yanzu kai ka sai da mashin nawa yanzu yanzu ban sai da mashin ba tukun kamar zuwa da an jima saboda muna amfani da 'yan ƙauye ne mafi yawa su ne ke zuwa suna sayan mashin sai an sai da kayan gona shanu haka sannan a zo na abun ga eh. amma dai babu wata matsala kuna harkar gaskiya babu wani matsala saboda duk mai matsala ya zo mawayacin abu ne ya shigo nan ba a gane shi ba gaskiya bakin gurgudu nan da nan yankin ga namu amma kai ka kai kamar tsawon wani lokaci kana sai da babura zan kai irin shekara goma haka kana sai da babur nan eh kuma babu wata matsala ba wani matsala insha Allah eh da mun gode kwarai ka zo sayan mashin ne to ah, dan yi magana da karfi sunanka ba sunana Umar ka zo sayan mashin ne na zo sayan mashin to kaga wanda ya maka koko kana duba dai tukun yana dai riba. na'am insha Allah tun daga ina ka zo sayan mashin daga Marega daga mariga to kaga ya kake ganin yanayin su a to ga sunan gaskiya ba lai gaskiya ana tattabawa akwai wanda ka taya ba a bar maka ba eh tabbas wani ne wani bangare yake yana nan haka nawa ka taya ba su bar maka ba na sai 160 ba su bari 160 eh to kai nawa kake so ka sai to do kowane iri ne samu insha Allah bakin kudina ko na 270 ne zan sai 270 zan sai 250 zan sai ka taba sayan mashin nan kenan eh kwarai nan gida ne ma kai baka jin shakku ka sayan mashin nan ko za ka sayi wanda ba mai gaskiya bane. shakku to a kuma ya more shi yasa tun da abin kungiya ya akwai kungiya a mutum bai jin tsoro wato kai da baka shakkun sayan mashin a gaskiya tun da akwai maya ban shakku insha Allah to kana sayan mashin nan to gaskiya za a kai kusan shekara goma sha wani abu kana zuwa nan ka sayi mashin yana zuwa kuma babu wata matsala ba wata matsala gaskiya amma kaman akwai wani abu da kake gani ya kamata a gyara wannan kasuwa ta babura kai a matsayinka na mai saye to gyara guda wanda nake gani irin manyan muri suna kula a kan gaskiya kuma muna ganin kasuwa ana ci gaba domin allah tsakani da Allah. Amma kamar ita wannan kasuwa gashi ana tsaye cikin rana ga na kila wurin yana cabiya da sauransu baka ga ya kamata a ce akwai wani gyara da aka ci an yi Gyara guda mun samu inuwa. Muna iya faɗa akan. Samu ku inuwa na A ah, eh. muna iya faɗa a kai shi in kuma mu samu za mu bi yanayin da muke ciki ta hakuri a haka eh, gaskiya tabbas mun gode kware Allah taimaka na gana shi kenan ko to shi kenan ko akwai wani abu da zaka kara ne chairman eh to ba wani abu da zan kara na'am ya isa haka sai dai alhamdulillah na'am kasuwa muna samun zaman lafiya kuma muna yaba ma gwamnatin jihar Neja bisa irin kokarin da take yi na kawo mana tsaro a jihar Neja kuma gaskiya alhamdulillah kai magana tsaron nan dama ya magana tsaro yana shafo ku anan ko eh tsaro gaskiya yana shafo mu dan kowane lokaci muna tare da jami'an tsaro a kasuwa a gaskiya alhamdulillah ku mutane na cin kasuwa lahiya lau eh muna yaba ma gwamnatin jihar Neja gaskiya da kokarin da take mana kuma daga shugaban kasa haka insha Allah eh. mun gode kwarai ciyama da jama'a da haka kuma wannan shiri ya kammala a wannan mako yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a ni mustapha nasiru batsari daga nan kasuwar kawo ta jihar naija nake cewa sai wani lokaci idan allah ya kai mu kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar mu Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. uwana masu sauraro, barkamu da warhaka. Sunana dai Reverend Fadon Hubala da ke nan Ignisiyar Our Lady of Perpetual Health Catholic Church. A yau ina so yi mana tsokaci ko kuma yi gargadi gargaɗi akan mahimmancin zaman lafiya. A wannan lokacin ibada lokaci ne da ya kamata mu yi addu'a ga Allah domin ya kawo zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da dukkan duniya baki ɗaya yayin da muke ta fama da tashin-tashin wanda ya ƙunshi rashin zaman lafiya ɓangaren siyasa addini da ƙabilu. a daidai wani lokaci kuma na ibada ya kamata mu yi azumi mu juyo ga ubangiji mu roƙe shi gafaran zunubanmu da dukkan inda muka yi kurakurai muka kuma haddasa rashin zaman lafiya a duniya baki ɗaya yadda shi ubangiji allah sai mana jin ƙai ya kuma gafarta mana kurakuranmu kamar yadda aka bayyana mana a littafin annabi ishaya sura hamsin da biyu aya bakwai take cewa, Me yafi wannan kyau a ga zo yana zuwa ta kan duwatsu, ɗauke da albishir mai daɗi, labarin salama, ya yi shelan nasara ya cewa Sihiyona, Allahnki, sarki ne, mu yi ƙaunar juna kamar yadda Allah ya ƙaunace mu. Idan mun ƙaunaci juna kamar yadda ya ƙaunace mu, za mu yi tafiya a cikin ƙaunarsa, salama kuma da dawwama a gare mu. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimi da alherinsa yadda za mu yi zaman salama a tsakaninmu. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. kungiyar binciken kwakwalwa ta duniya wato International Brain Search Organization ta ware makon jiya wato 14 zuwa 21 ga watan Maris a matsayin makon da ake wayar da kan jama'a kan mecece kwakwalwa da kuma yadda take gudanar da ayyukanta. A don haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da farfesa a tsangayar sanin halittar ɗan adam da ke jami'ar Ahmadu Bello wato Dr. Abdulsalam Magaji. To likita kamar ma me ake so a cimma a wannan mako da aka ware don wayar da kan jama'a game da yadda kwakwalwa take aiki. Abin da wannan mako da aka ware yake sanya cimma shine a ci gaba da faɗakar da al'umma akan yadda kwakwalwa take aiki saboda idan mutane suka fahimci ko al'umma ta fahimci yadda kwakwalwa take aiki wannan zai kare matsaloli da ake amfani da su na wajen shaye-shaye da matsaloli da ake amfani da su na wajen hatta amfani da abubuwa wanda koda na abinci ne akan wai a sa kwakwalwa ta aiki wanda ba lalle wannan aikin ya kamata nata ne wanda ya dace da ita ta yi ba da kuma ainihin wato kokarin sai an takura wa kai akan cewar a ga an yi aiki da kwakwalwa a inda bata dace ba wanda wannan zai taimaka wajen harkar abin da ya shafi ilimi ya shafi abin da ya shafi harkar wato zamantakewa na ainihin wato mutane a matsayin ma'aurata ne a matsayin wato iyali ne a matsayin wajen aiki ne kuma zai taimaka a wajen hatta shugabanci tunda an gano yanzu wasu da dama a waɗanda suke shugabannin al'umma saboda shaye-shaye ko saboda yin amfani da kwakwalwa ta hanyar da bata dace ba ya sa ya zamana cewar ba a samun damar a kwakwalwar ta yi aiki yadda ta dace a ƙarshe sai zamana cewar duk wani abu da suke aiwatarwa ana aiwatar da shi a cikin rashin hankali ko kuma rashin wato abin da ya dace to wannan dai su ne wasu daga cikin dalilai abin da ya shafi shi wannan mako na wayar da kai akan ayyukan kwakwalwa to bayan haka masu sauraron mu za su so su san wai shin mecece ma kwakwalwa ita kwakwalwa wani bangare ne wanda yake na jiki wanda yake lura da harkokin da suke faruwa a jiki gaba daya kwakwalwa ita ita ce wato headquarter wanda duk wani bangare na jiki yana jikinsa ko kuma duk wani bangare na jiki ita take lura da shi domin ya zama na cewar aikinsa da tabbatar da aikin da sa aikin ya tafi daidai yadda ya kamata kada ya yawa kada ya kaɗan to wannan ita ce kwakwalwa kuma tana kunshi a cikin kwanso na kashin da yake kai kuma tana rufe da wannan kashin wanda yake kashi ne mai kwari wannan ita ce kwakwalwa. To likita yaya ma kwakwalwa take gudanar da ayyukanta? Ita kwakwalwa tana aiki ne ta wajen amfani da wasu 'yan sakonni waɗanda ake ce musu nerves su ne wato suka haɗa kwakwalwa da kuma dukkan sashen jiki. To daga nan ne su waɗannan wato wanda ana iya ce musu jijiyoyi suke karɓo sakonni daga ɓangarorin jiki su tura kwakwalwa ita kuma kwakwalwa zan sai ta bayyana me ya kamata a yi. Alal misali a ce yanzu mutum ya sa hannunsa akan wani abu wanda yake mai tsini ko mai zafi. Akwai su irin waɗannan jijiyoyi rijiyoyi waɗanda suke a kan fatar da aka ji wannan zafi ko wannan abu mai tsini yake to wannan su ne za su ɗauki wannan sako sai su tura kwakwalwa ita kuma kwakwalwa sai ta ba da dama na cewar a cire hannu daga gurin domin ya zama na cewar an kara hannun nan kada ya zama na cewar ya ji ciwo wannan da na faɗa ɗan ƙaramin misali ne amma duk wani abu da yake faruwa a jiki haka yake kwakwalwa ce take iya gaya maka cewar ka ci abinci ka koshi kada ka ci ya zama na cewar har cikin ka ya zama na ka ci abin da ya fi ƙarfin ka wato a ji an koshi kwakwalwa ce a ji ana jin yunwa kwakwalwa ce a ji ana jin fitsari kwakwalwa ce a ji lokacin da ya kamata ainihin a fitar da fitsarin duka to wannan dai shine duk wani abu da ake samun sa a cikin dan adam kwakwalwa ce take sarrafa me ya kamata a yi ta wajen karɓar sako ita kuma ta bada sakamakon me ya kamata a yi a yanayin da wannan sako ya zo mata kamar wasu abubuwa ne suke iya damun kwakwalwa ita kwakwalwa wato wani kamar yadda na bayani a baya tana da matukar zama mai amfani da kuma ba ta sa rikitarwa tana da matukar neman a kare ta daga duk wani abu da zai dame ta ko na abin da zai dame ta na wajen jinin da zai shiga cikin ta idan ya jirkita to yana iya samu mata matsala shi yasa ita kwakwalwa tana da bukatar a koda yaushe tafi kowane bangare na jiki neman iska wato wanda muke ce mata oxygen da kuma abinci shi yasa ko da sauran bangarorin jiki za su iya aiki da iska ya kaɗan amma ba sa iya dogaro za su iya aiki da iska ko da ainihin kaɗan ce amma ita kwakwalwa ba ta iya yin aiki ba tare da iska mai yawa cikakkiya da kuma abinci ba shi sa wani lokacin dan adam zai zama na cewar ya ji kamar baya iya tunani baya iya gane komai saboda saba jin yunwa amma idan ya zama na cewar a wannan lokacin kuma bangarorin jikinsa za su iya yin aiki wato hannaye kafa ya tafiya ya sauransu amma banda ainihin ita kwakwalwa to kwakwalwa tana da wannan dogaro da abinci da iska wanda yake ya fi na kowane bangare na jiki wasu abubuwa ne ke sa kwakwalwa ta lalace to saboda wannan hali na kwakwalwa da wato zamanta mai matukar neman komai na ta zama na daidai wa daida to idan aka samu jini ya gurbata da wani irin abu wanda ya zama na cewar bai dace kwakwalwa ta karbe shi ba to sai ya zama na cewa ta jirkita to shi sa mahalicci mu sai kwakwalwar nan ya bata dama ko kuma ya sa ta ta zama ana kare ta daga abubuwa da yawa na farko dai kariyar da aka bata shine idan muka soma daga wajen gunda take tunda ita kwakwalwar nan kamar laka take to tunda kamar laka take sai ya zama na sai aka sa ta a cikin kokon kai a cikin kokon kai din ma sai aka rufe ta da wasu abubuwa waɗanda muke ce musu meninges kuma wannan meninges din kamar wajen guda uku ne hawa uku wato yayin da aka bar ainihin aka shiga cikin kokon kai to wannan meningitis din guda uku suna nan ana ce musu fiya akwai dura akwai kuma subarachnoid saboda a kare ta bayan waɗannan hawa uku ƙasa kafin a je a tarar da kwakwalwar kuma sai ya zamana kuma aka samar da wani ruwa wanda yake zagaye kwakwalwar yana kare ta daga wato samun guguwa. kamar yadda ake sawa mota shock absorber yadda koda ta shiga cikin wani guri wanda yake mai dan kwari wato gallop zai zamana ta girgije ba ta samu ta jirkice ba wanda wannan ruwa muna ce mashi cerebrospinal fluid to sannan kuma kwakwalwar na an ƙara kare ta a kan cewar hatta jini da yake shiga cikinta kada ya zama na cewar ya zama ya je ya haɗu da ita wato lokaci guda domin idan jini ya tafi ya same ta gaba ɗaya ko kuma gaba gaɗi to wannan jinin idan ya jirkita da wani abu waɗanda wato sinadaran da ke cikin jinin sun zama ne sun yi sama ko sun yi ƙasa to wannan zai shafe ta to sai aka sa mata wani abu da ake cewa blood brain barrier wanda yake ke raba ita kwakwalwa da jini domin duk abin da zai shiga cikin kwakwalwar sai a sa shi ya shiga cikin wasu bututu wanda wannan bututun shine zai zare abin da ya fi cancanta kwakwalwa ta samu sai ya kai mata domin kada a bari jini ya je ya shiga ko kuma ya zamana yana wato taba ta gaba gadi wanda wannan zai iya kawo matsala to waɗannan duk matakai ne wanda ya zamana cewa Allah mahaliccin mu ya sama kwakwalwa wanda wannan ya sa idan ko kuma take aiki yanda ya dace akwai abubuwa da dama waɗanda za su iya damunta yayin da ya zamana aka dinga kawo wasu abubuwa da bai kamata a ce sun shiga ciki ba muna iya bada misalai da cewar kamar abin da ya shafi shan miyagun kwayoyi shan abubuwan maye shan abubuwa ko kuma cin abubuwa waɗanda suke za su gurɓata wannan jini to waɗannan duka suna shafa kwakwalwa a wajen ya zama na cewar ya dame ta kamar wasu alamu ne ke nuna cewa akwai matsala a kwakwalwar ɗan adam wasu daga cikin alamomi da suke nuna kwakwalwa tana da matsala shine yayin da ya zama na aikin da ya kamata ta yi an fara samun gurɓacewa a ciki muna iya bada misali kamar akan cewar mutum ya zama na cewar cewar baya iya rike abubuwan da aka yi wanda zai zama na cewa kwakwalwa ya kamata a ce tana da riko da shi mutum ya zama mai yawan mantuwa to duka irin waɗannan abubuwan suna wasu daga cikin abubuwan da ake iya ganewa cewa kwakwalwa ta samu matsala daga ƙarshe wace shawara zaka ba ma masu sauraron mu don inganta lafiyar kwakwalwa ina so ne amfani da wannan dama a wajen kokarin cewar al'umma ta yi kokari wajen lura da kwakwalwa da kare ta domin yayin da ya zama na ba a yi mata wannan ba to zai zama na kwakwalwa ta zama an samu matsala matsaloli masu ɗumbin yawa sannan kuma al'umma da gwamnati da iyaye da masu faɗa a ji su kokari wajen kare matabar al'umma musamman a yanzu da ake samun matsaloli na shaye-shaye da gurbata wato ita wannan kwakwalwa wanda wannan yana zama abubuwa masu matsala a abubuwa masu haɗari wajen mai da ita al'umma ta zama na cewar wato ta zama ta banza sannan haka waɗanda suke ayyuka kamar shugabanni da kuma masu yin wani abubuwa na tunani da za su ce sai sun ɗora kwakwalwa akan lalle sai ta yi musu aiki mai yawan da ba zai iya ba da kuma ainihin wato lura da rashin bacci duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata a dinga lura da su harkar abubuwa wanda ya shafi wato gajiya a dinga kokari ana kare ta idan aka gaji a huta sannan kuma idan aka samu damar yin bacci a yi bacci idan rashin bacci da rashin wato hutawa suna daga cikin waɗanda suke lalata kwakwalwa kuma a ƙarshe a samu matsaloli masu ɗumbin yawa. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr abdulsalam magaji sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.